Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwanin jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samu mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad lol da niya FM da ke birnin kwani sai tashan mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a Ghana ana iya kama Mamu Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ta samu nasarar cibike wani mutum da ke ta ma 'yan Boko Haram bayanai da ta kai su ga kan hari a wani sansanin sojoji a jihar Yobe. Al'ummar da magaram a jamhuriyar Niger na cikin wani hali na tsaka mai wuya sakamakon matsalar ruwan sha musamman ma a wannan lokaci na radadin zafi da azumin Ramadan. Muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadan. Amma duka wannan zai zo muku bayan na mai da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. A jiya Litinin ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi inda mutum dubu biyu da da da takwas goma suka kamu da COVID-19 tsakanin sa'o'i 24 yayin da jami'ai a New Delhi babban birnin ƙasar suka sanar da dokar kulle na mako guda. adadin mutane da suka kamu da cutar jiya litinin shine mafi yawa da kasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan barkewar annoban kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin covid-19 a kansu a new delhi sun kamu da cutar a cewar babban ministan birnin a ranar lahadi babban abin damuwa shine a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe kamuwa da cutar ya haura kashi 30 daga 24 cikin 100 in ji arvind Kajirwal babban ministan new delhi yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya litinin kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar minnesota sun ji wata sabuwar magana a kan yadda george floyd bakar fatan nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda jarek chauvin da kashe floyd da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan mai shigar da ƙara steve schleicher ya takaita shigar da kara a kan chauvin mai shekaru 45 farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan floyd bayan ya sanya masa ankwa cewa floyd ya ja numfashi da kyar so 27 kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna baya iya numfashi sosai amma a jawabinsa na sa'o'i biyu da rabi gaban kwamitin masu shari'a mai mambobi goma sha biyu da ya hada da jinsuna daban-daban lauya mai kare Chauvin ya musanta cewa dan sandan bai aikata laifi ba sai dai ya yi aikinsa ne kamar yadda aka horar da shi. Babban likitan gwaji a gundumar Columbia ya tabbatar da cewa dan sandan majalisar dokoki Brian Sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba. Bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump a haraban gidan majalisar dokokin na Capitol. Ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar shida ga watan Janairu. sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da kara na tarayya su yi zargin an kashe siknik ne akwai mutum biyu da suka hada da george tanius da julian carter da ake zargin su da cin zarafin 'yan sanda uku ciki har da siknik inda suka fesa musu wani sanadari mai zafin gaske a ranar shida ga watan janairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin taron kolin shugabanni a fadar White House a wannan mako akan sauyin yanayi, Amurka ta ƙara jaddada yaƙi da batun sauyin yanayi a matsayin abu mafi muhimmanci a cikin manufofinta na kasashen waje, yayin da take sa ran komawa ga amfani da makamashin rana da iska. a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana shirin ba da ƙarin haske akan shugabancin da amurka za ta bayar kan batun sauyin yanayi a cikin jawabinsa a wata ƙungiya mai zaman kanta ta chesapeake bay foundation a yankin annapolis a jihar maryland ya ce ya kamata kowace ƙasa a duniyan nan ta yi abubuwa guda biyu ta rage yawan gurɓata iska kada ta shirya wa tasirin sauyin yanayi da ba iya kauce masa Sashen kirkira da masana'antu na Amurka za su taka rawan gani a waɗannan fannoni, in ji sakataren a cikin wani bayani da ya shirya. Blinken ya ce zai aiki da wani sako mai ƙarfi a taron ministocin manyan ƙasashen duniya na Arctic Council da kuma taron manyan ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 waɗanda mambobinsu ne ke haddasa kashi 25 cikin 100 na gurɓatar iska a duniya. a ƙarshe amurka ta sake bayyana damuwarta ga ayyukan sojin rasha na ƙoƙarin mamaye iyakarta da ukraine ta da mai zargin rasha da jibge sojojinta masu ɗimbin yawa a yankin fiye da yadda ta mamaye kana ta kwace yankin kirimiya shekaru bakwai da suka gabata lallai jibge sojojin ya yi yawa fiye da wancan lokacin in ji sakataren jarida na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya litinin yana mai kwatanta jibge sojojin rasha da babban abin damuwa amurka da ƙawayenta na yammacin duniya suna ci gaba da kiran rasha da ta daina takala da janyo tashin hankali sun kuma bayyana damuwa ga shirin rasha na takaitawa kasashe shiga tekun bahar maliya da kuma ruwan kerch da ke raba yankin krimiya da kasashen yammacin duniya kremlin tana nuni da atisayin soji da take yi a wani martani amurka ta kira matakin na moscow da misalin zaluncin kremlin na baya-bayan nan ghana ta ce za ta ci gaba da gudanar da ayyukan jiragen ruwan yakinta a bahar maliya a duk lokaci da take so labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka halin yanzu sai mu leka a taskar rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokaci inda rundunar sojojin tarayyar najeriya ta ce ta tabike wani mutum da ke cegunta ma 'yan boko haram bayan dai wanda ta kai su ga kan hari wa sansanin sojoji a jihar yobe daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina rundunar sojojin najeriya ta ce dakarunta na operation lafiya dole sun cafke wani mai wa boko haram leƙen asiri shi da abokan burminsa a jihar yobe shi dai wannan mai kwarmata bayanai ga 'yan ta'addan mai suna mudu ari wanda aikace-aikacensa suka yi silar kaiwa sojojin Najeriya hari a Kamuya da ke jihar Yobe. Dakarun Brigade na 27 ne suka cafke shi. Binciken farko ya nuna yadda mutumin ya amince cewar lalle kam yana tseguntawa Boko Haram kai komo irin na sojoji a wannan yanki. Duk da ma dai a halin yanzu ana fadada bincike don kamo sauran masu hannu a kaiwa Boko Haram ɗin bayanai. sanarwar da hedikwatar sojan najeriya mai dauke da sanya hannun kakakinta brigadier general muhammad yarima sanya hannu ta ce abin takaicin shine tsegunta bayanan da ari ya yi wa 'yan ta'addan sun yi tasiri a harin da aka kai wa sojojin ko da ke an dakile shi amma ya yi wa sojojin barna Tune da dattawan jihar yobe irin su alhaji bello arabi da ke zama sardunan da matu suka yi allah wadai da masu haɗa baki da 'yan ta'adda a jihar tasu wanda kake tare da shi shine zai cuce ka kuma idan har a wannan matsayin da muke ciki a yanzu har wani zai fita daga cikin al'umma kyakkyawar al'umma ya koma gefe ya haɗa baki da waɗansu mutane don neman wani abun duniya ya zalunci mutane ya lalata rayukan jama'a da dukiyoyinsu to za mu ce wannan mutum Allah wode da shi a gaskiya mu a nan a jihar Yobe tsakanina da Allah nake maka magana jami'an tsaronmu a nan din gaskiya suna kokari kuma sun kare jihar Yobe nan daga dukkan wata rigima mu kan mun dare ba mu ji karan bindiga ba ko ko mu ji wani abu mona irin wannan ya faru ba in ba yanzu da ji wannan labari ba tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe Alhaji Baba Abba dan masanin fika na mai ra'ayin cewar in fa ba tare da haɗin kan jama'a ba to babu yadda za a yi kungiyar boko haram ta yi tasiri har kawo yanzu. boko haram nan tun da farko da ya fito farko sa dama a yobe a nan wani gari wanda ake faɗa ta nan ma. to a lokacin da ya faru ba su da yawa amma manyan wajen da sarkin wajen da nan ofis in zamana muka tura mutane suka zo suka zauna da su me ya dame ku to a kai dai a lokaci kaɗan aka samu ah, fahimta to daga baya ya kai inda ya kai har zuwa yanzu to ba zai yiwu a ce har yanzu duk da abin da ake tana. boko haram suna nan har yanzu suna dan karfi ko da ke an dai takura su sai dai in akwai abubuwan da ana taimakon da suke samu a wajen mutane da ke gari ba ma ƙauyukan ba har manyan birane akwai mutanen da har yanzu sun yarda da wannan aƙida din menene dalilin su sai Allah sani amma suna ba su information wuri kaza gashi kaza wuri kaza gashi kaza to kaga yanzu ya fito a fili cewa ga gashi nan abin da yake faruwa. Ko menene ma sa jama'a ke haɗa baki da 'yan ta'adda na Boko Haram? Dr. Hussaini Hassan wani ƙwararre ne a jihar Yobe? sha'anin kuɗi da zamantakewa ya riga ya shiga zukatan jama'a wani za ka ga kan cewa dalilin abin duniya ko yan uwansa za su shafe daga doron ƙasa ba abin da ya dame shi to wannan yana cikin dalilan da za ka samu kuna zaune da mutum a dalilin wani abin da bai taka kara ya karya ba za a yi amfani da shi a cimma wani buri wanda zai cutar da shi ya cutar da ɗan uwansa ya cutar da al'umma domin shawo kan bakin zaren masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa ya ce akwai abin da ya kamata jama'a su yi. Kullum abin da muke gaya jama'a shine su ba da goyon baya ga wayannan jami'an tsaro domin wannan abu a wurin su yake su suka san makwantin wayannan mutane su suke tare da su su suka sai gurin da yanayin wurin da terin din wannan wurin to ya kamata jama'a su ba wa jami'an tsaro bayanai da ba a sai akan abubuwan da suke faruwa wannan shine zai kai mu gagaci amma matukar mutane da ake tare da su an zo a kare su a kare musu rayukansu da dukiyoyinsu kuma su ne suke ɗaukan bayanai da ba a sai suke kai wa'annan 'yan ta'adda ina ga wannan abu ba daidai ba ne idan aka ci gaba da haka na ɗaya ba za a samu nasara ga wannan yaƙi da ake ba na biyu ana sa rayukan wa'annan bayan allah sojoji da suke yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda na uku zai sa sojojinmu a tare su a hanya a musu ambush a kashe su da sauransu mutane su guji wayannan abubuwa su ba dakarun goyon baya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Daga rahoton Hassan mai na kaina daga birnin tarayya Abuja sai jamhuriyar Nijar inda matsalar ruwan sha ke ci gaba da yan kamari a yankin da magaran musamman ma wannan lokaci da ake fama da matsanancin raɗaɗin zafi da azumin Ramadan daga da magaran wakiliyar muryar Amurka ta Abari ta iko mana da wannan rahoton. Zafin rana, wuyan ruwa ga azumi halin da da magarawa ke ciki kenan. Shekarun baya an yi fama da wahalar ruwa a nan da magaran sai dai kokarin da magabata suka yi na samun samar da matattarar ruwa ko kuma rumbun tsimin ruwa ake ganin wannan matsala ta kau sai dai abin ba haka yake ba a yanzu cewar waɗannan mazauna garin da magaram inda suka koka tare da kira ga hukumomi da su kawo musu ɗauki. isa haladu ni ba ki ga yanzu wannan kura tun da na zo na sa ta a layi tun karhe ɗaya na dare na zo na sa ta a layi gashi yanzu hal wajen karhe goma da rabi kusa kusan ma in zo kusa da ruwan ma ban zo ba yau mutane da suke gabana ni ba ga layin kura ni ga ga yan kasa wannan al'amari dan Allah dan annabi a taimaka a ji tausayi watan ajimi wata ne mai alhurma ajimi haka muke shan wuya akan shi ga kada da bude baki ga ba abin zaka ci a gidanka ba ta bude baki a ruwan da za a sha ruwan ajimin wallahi babu shi hadiza mu dai muna kira ga zuwa manyan mu da Allah a mana taimakon ruwan sha a zandar ko da yaushe ma muna wahalar shi in za ka je gida ma sai da fiya wata mu kai wanka na na balkisa ko wallahi wajen mu tun shekaran jiya ma ba ruwa famfo ko kadan bai zawa dan yau kura abin da na tare na sai ta jika biyu wannan matsalar ruwa da aka yi gaskiya saboda Allah mun ba ma jin daɗi saboda Allah muna jin wahalatun. mu dai yanzu ne wanda kawai za a ce wajen kwana uku ne ma ba a samu ruwa kullum haka ne muke samun neman neman ruwan wani mana kawo inda asuba saboda Allah mata da maza suna ta gosi da tsakar mu da su suna na Aisha wahalar ruwa kuma na ta shanta wallahi Allah yau kwana biyu rabanmu da ruwa gani na na zo tsaye ina neman ruwan ma maza suna muna wasu su da su gan shi na tare anan maza sun wawushe Hadiza da alhamdulillah muna nan muna shanta mun zaka ran mu wallahi tun asuba da suka ta har ranar biya na ba su koma gida ba Allah yanzu zaka ruwan da zan ba ranar cikin gida wallahi ban da su ta gaban da yaran mu ke shan wahala mu muna sha da ran mu yanzu haka biya na ban wanke musu ido ba Allah tun sai ga azumi sunana Hasiya wallahi magabata ta tausaya da magarawa wuyan ruwa ne da mu da yara dare rana kawai kwana muke a a kwana wannan biyu ruwa ba bai zo shi ba yanzu da mu da yara wuni muka yi ga gandun famfo ruwan ba samun shi ba ga azumi. Kokarin da na yi na kiran daraktan gidan ruwa ya ci tura duk da ma ya shaida ma manema labarai cewar matsalar dai tana da nasaba ne da rashin karfin wutar lantarki. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu rari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim zan gabatar. Gaskiya muna cikin matsaloli saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullum sai an tare Dai har gwamnati tana so ta tsaya akan wannan nauyi da Allah ya ɗora mata da kuma tsarin mulkin ƙasa. Dole ne mutum ko ina yake ko a ciki yake ko ba a haife shi ba a bashi ɗau. mutane su kwantar da hankalinsu gwamnati tana bin gyare-gyare da kuma ƙara tsare-tsaren da za kawo ƙarshen wannan. masu rare barazanar da rashin tsaro ke yi ga haƙƙi da 'yancin al'ummar jihar naija da ke tsakiyar najeriya shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu. afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa afirka mutum ne yan tacci madalla masarar jihar neja da ke tsakiyar najeriya na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar rashin tsaro ko kalubalen tsaro a kasar inda ayyukan 'yan tarzoma suka mamaye takwas daga cikin kananan hukumomin jihar 25 kuma bakwai daga cikin takwas ɗin da 'yan ta'adda ke kai komo suna yankin arewacin jihar ne wato kan iyakar jihar kaduna da kebbi da kuma jihar zamfara yanzu haka dai satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka da 'yan ta'adda ke yi na ci gaba da kamari a yankunan waɗannan ƙananan hukumomi waɗanda suka hada da shiroro da sarkin bawa da kagara da marifa da kwantagora da mashegu da lafai da kuma wushishi lamarin da ke dakile 'yancin walwala da arziki da ilimi da haƙƙin lafiya da zaman lafiyar al'ummar waɗannan yankuna alhaji jibrin abdullahi shine tafidan alawa da ke yankin karamar hukumar shiroro a jihar ta naija ya yi tsokaci dangane da yadda 'yancinsu na zaman lafiya ke fuskantar barazana abu ne mai tsoratarwa sosai abu wanda ya taba su sosai kaga na farko sarkin Allah da suka kashe saboda shi yana matsayin baba ne a wurina sannan bayan haka akwai abokanai na na kut da kut waɗanda mun tashi tare da su ne muka girma akwai wani abokina wanda muka tashi muna yaranta da shi sunan shi Jibrin ya dan je bakin gona kawai suka nan iske shi nan suka shukin din shi kawai suka kashe shi a gaskiya wannan bala'i ya sa mu cikin halin ha'ula'i sosai balle yanzu nan da damina ta kawo da mutanen mu babu dama mu je gona a je a yi noma mun shiga wani hali wallahi yanzu gaba ɗaya mafi akasari mutanen mu a ce suna nan duka a idc kowa an tattaru a primary school ana ɗauka abinci ana ciyar da mu da shi aiko ka san al'amarin ya zama yadda ya zama yanzu kariyar ma gaba ɗaya ba mu samun ta a hannun gwamnati kuma to a gaskiya mu yanzu muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta wa Allah ta wa annabi ta zo ta ce rayuwar mutanen mu a dazuzzukan nan mu samu kowa a koma a je a yi noma tun da lokacin damina ya kawo yanzu. Ba ga tafi da na Alawa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya zanta da wani bawan Allah daga jihar ta Naija. Gaskiya muna cikin matsaloli saboda yanzu gaskiya mun kai sati hanyar kullum sai an tare ta. Daidai ina kenan. Madalla wannan hanya ta wadda ta fito kamfanin mobi sai bangi. To ina ganin a satin ga kwana biyu ne kawai ba a tare ta ba. ya yanzu haka motoci suna nan sun taru babu damar ba damar su wuce sai zuwa yi ma. yau mun tashi da azumi wannan safiyar talata yanzu haka motoci suna nan suna son su je kasuwa zan kowa na nan yanzu kaji kanin motoci suna nan suna taruwa kawai nan ba mu gana tuki saboda jiya an doka shi kan an doka kai nan kullum ma doka aka yi hanyar yanzu yanzu kenan ba mu gana zuwa kasuwan bangidin kenan wallahi wallahi ina tabbata maka ko da shi ko da shi ko da shi sai an dauka yanzu haka suna nan sun taru ina ganin kwanan su uku ne nan suna nan suna nan da mu ba su wuce ba mun sallah asuba aka yi sanarwa aka ce don Allah da Annabi tun da mutanen nan kullum dauka suke don Allah yau a dan sassauta kada a wuce da wuri to za mu ji abin da gwamnatin jihar Lejan ke cewa game da wannan yanayi da ma fashin bakin masana haƙƙin bil'adama a dangane da al'amarin a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan ke nukura. Madalla, Alhaji Ahmed Ibrahim Mata ne da ke zaman sakataren gwamnatin jihar ta Niger kuma shugaban kwamitin tsaro na jihar ya fayyace matakan da suke ɗauka game da yanayin tsaro a jihar Niger. Mutane su gani cewa a'a ba wai gwamnati ba ta yi yunkuri ta tabbata cewa wannan abin an kawo ƙarshen shi ba ne. idan dai har jami'an tsaro za su rika rayukansu za su rasa rayukansu a wannan fada da ake da kuma ba da kashin da sauransu to lalle kan gwamnati ta sa ido kuma tana nan tana kokari ta je ta kai a gwamnatin tarayya sama a halin da yake ana ana tsare-tsaren da ya kamata domin a ƙara inganta ba da tsaro a jihar niger saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu gwamnati tana kan gyare-gyare da kuma ƙara tsare-tsaren da za kawo ƙarshen wannan ƙarshe kuma goyon bayan muke suna jama'a idan inda suka ji wani abu bayani ko kuma labarin wanda yake zai ƙara ba eh, jama'an tsaro kwarin gwiwa don Allah su rika kawo wannan bayanai idan ba mutane sun kawo bayanai ba yana da wuya musa inda abubuwan ke faruwa kuma a bangaren su jami'an tsaro muna ƙara tabbatar musu duk da yake sun sadakar da ransu ga yi wannan irin aiki idan ma yau Allah ya sa rai ya zo ƙarshe tallafin da ya kamata ba magada da sauransu za mu yi kokarin ba da abin da ya kamata. To wannan kenan a nan guda kuma masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa da haƙƙin bani adama na ci gaba da fashin baki akan haƙƙin ɗan ƙasa ta fuska tsaro kamar yadda za ku ji a hirar da Mustapha Nasir Batsari ya yi da wani lauya. Tsarin kundin mulki na ƙasa na Najeriya abin da ya nuna kowane gwamnati kowane ɗan ƙasa inda ya ansa sunan shi ɗan ƙasa ne na najeriya dole abubuwa uku zuwa hudu ya kamata gwamnati ta bashi na kulawa na farko lafiyansa na biyu ilimi na uku kyautata rayuwa sannan maganan tsaro yanzu in ana maganan lafiya kaga sai da kwanciyar hankali ake maganan samun ilimi da kyautata rayuwa yanzu tun da abin rashin tsaron ya taɓarɓare ya zama ruwan dare dai har gwamnati tana so ta tsaya akan wannan nauyi da allah ya ɗora mata da kuma tsarin mulkin ƙasa dole ne mutum ko ina yake ko a ciki yake ko ba a haife shi ba a bashi tsaro in kuma aka kasa samun haka to in mutum ya fito fili ya nuna cewa gwamnati ta gaza bai laifi ba a kowane mataki ne eh, wannan haƙƙin dole a bashi to yanzu ta iya yiwuwa mutum ya shigar da gwamnati ƙara akan ta kasa basu tsaro ko kuma tsaro ya kasa inganta a ƙasa a tsarin mulki ai inda ɗan ƙasa zai iya kai ƙara shine zai jira lokaci tunda yana da wuka da nama a hannun shi ma'ana shine katin kada ƙuri'a ƙara ba a iya kai gwamnati ƙara don ta gaza akan maganar a tsaro sai dai ya kai koke ai akwai kungiya na sauraron koken jama'a na ƙasa baki daya akwai kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mm. akwai shugabanni akwai sarakuna mm. wanda su ne shugabannin al'umma eh, misali ai akwai gwamnatin dokoki na jihar Niger na eh. kowane jihohi baɗin Najeriya akwai gwamnatin tarayya na akwai eh, sanatoci mm. su talakawa za su kai kokai su ne ga waɗannan wakilai na al'umma da suka zaɓa su za su je su zartar da doka akan gwamna ya gaza yin kaza to ga dokan da ya kamata a dauka akan shi ciyaman ya gaza yin kaza ga matakin da za a dauka akan shi shugaban kasa ya gaza haƙƙi da alƙawura da ya dauka da ya rantsuwa da kundin tsarin mulki zai yi kaza ya gaza to ga matakin da za a ɗauka. Ko da ka kai kotu kotu me za ta ce akan abin sai dai ta ba da shawara ko ta yi gargaɗi. To kenan wasu za su ɗauka tun da har mutum ba zai iya kai kara kotu ba bai da wani haƙƙi akan hukuma game da matsalar tsaro ɗin nan kenan. Yana da shi ai shi ɗancin eh, ɗan adam da kundin tsari ya bashi. Hmm. ai yana da adadi ana iya fitowa a yi zanga zanga lumana ai kaga shi ma wani abu ne na daban wanda duniya za ta ji za ta gani cewa lallai gwamnati ta gaza akan ba talaka ɗan ƙasa hmm. haƙƙi da ya kamata a bashi. Barista M Shehu Kagara kenan wani lauya daga jihar Neja a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Afirka mutum ne 'yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari yanzu sai Suleiman Mani Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa fargaba ta mamaye zuciyoyin mazauna birnin injamena na kasar chadi bayan da aka jibge jami'an tsaro da manyan tankokin yaƙi a titunan birnin yayin da aka rufe titin fadar shugaban ƙasa ba shiga ba fita jerar ta ce duk da jawabin kwantar da hankalin da ministan watsa labarai sharif muhammad zan ya yi wa jama'a alamu na nunin an shiga zaman ɗarɗar sakamakon rahotannin da ke cewa an yi kazamin gumurzu a tsakanin dakarun da ke biyayya ga shugaba idris debi da 'yan tawaye a kan hanyar su ta zuwa N'Djamena babban birnin kasar chadi jaridar lactalite ta bayyana cewa karancin kuɗi a aljihun gwamnati ya sa sabon shugaban kasar nishar bazin muhammad ɗaukar wasu matakai cikin su har da soke wasu manyan mukamai da ake ganin ba sa tsinana wa ƙasa komai face asarar kuɗaɗe jaridar ta ce wannan wata alama ce da ke nunin bambanci na zahiri a tsakanin kamun ludayin sabuwar gwamnati da wacce ta shuɗe ganin yadda a zamaninta ake kashewa jami'ai da wasu mashawarta maƙudan kuɗaɗe na bagaira jaridar leclusion na cewa shin akwai yiwuwar hamma amadu zai dawo gida bayan shuɗewar wa'adin izinin da aka bashi domin ya je zuwa ganin likitansa a ƙasar faransa jerin ta ce mukarrabansa sun ce tabbat shugaban na jam'iyyar model lumana zai koma gidan yarin filange bayan kammala abin da ya kai shi birnin fari amma kuma a ɗaya ɓangare ana cewa lauyoyinsa za su ci gaba da neman a bada belinsa don ganin ya koma cikin iyalinsa har zuwa ranar da za a yi masa shari'a a kan zargin samunsa da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata abin da ya sa ake ganin da kyar tsohon firaministan zai dawo makarkare sharhin da jaridar le nouveau republicain wacce ta ce hukumomin jamhuriyar nijar sun dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta kasar faransa acted saboda zarginta da mu'amalar kudda kudda 'yan ta'adda jerar ta ce gwamnan jihar difa isa lemin ne ya saka hannu akan takardar da ta umarci kungiyar ta dakatar da ayyukanta har a kammala bincike na tsawon kwanaki goma wanda kuma akan iya kara tsawaita wa'adinsa idan bukatar hakan ta taso. da ni aka umarci jami'an tsaro su dakatar da zirga-zirgar motocin wannan kungiya har zuwa lokacin da za a gagarau. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger Masu mu kafin mu rufe shirin mu na wannan lokaci ga nasihar malamai albarkacin azumin Ramadan. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana musulmi, barkan ku da azumi. Sunana Malam Hamidu Kalallabuwa, zara difa jamhuriya Nijar. To shi azumi cikin gimshikai na addini na ibada shine na guda. Farko ganin wata, na biyu ɗaukan niya na uku kiyaye da abinci. na hudu ka kiyaye da abin sha na biyar ka kiyaye da jima'i to wa'annan su ne farallolin azumi musulmai mu yawaita nafiloli cikin wannan wata mu yawaita aduwai cikin wannan wata allah ya ba mu ladanci wata ne mai daraja wata ne mai alhurma wata ne na ibada to Allah ya bamu ladanci, shi amin summa amin kuma ina ma adda samu Nijar Allah ya kawo mana zaman lahiya ka samu Nijar ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar sojojin da suke daga Allah ya ba su nasara Allah ya ba su sa'a to mu ma musulmi mu roki Allah cikin wannan wata Allah ya kawo mana zaman lahiya ka samu Nijar har ma da kasashen afirka gaba daya amin suma amin sunana hamidu kalallabuwa daga nan kalallabuwa jihar difa jamhuriyar nijar Masu sauraron muryar Amurka a nan muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwanni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.